أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دقيقة ga wannan wata na shawwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya ba mu ikon dawowa bayan hutu na azumi da fatan mun yi azumi lafiya mun yi sallah lafiya ibadunmu da muka yi Allah ya ansa mana sahabaman da muka yi Allah ya ce mana Allah ya sa gobenmu ya fi yau mu kyau hannu mu da mahalicinmu muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin risala na abu zaid Allah ta'ala ya ji kansa idan za mu tuna muna ta bayani akan abin da ya shafi tsarki na wajen zama ga mai sallah da tufan mai sallah da ma jikin mai sallah alhamdulillah mun zo ƙarshen babi a lokacin azumi ya kawo mana wannan majalisi namu a yau a wannan littafi shine majalisi na ashirin da biyu malam yana cewa وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس mafi ƙarancin da mutum namiji zai salla da shi ma'ana mafi ƙarancin tufa da namiji zai sa sallarsa ya yi salla ta inganta saubun satirun ne ya sanya tufa wanda zai sukice al'aurarsa min jirgin riga ce aurida kuma ya fi kamar yadda muka sani nassi na alƙur'ani da sahihiyar sunna sun tabbatar da cewa ba a tsalla sai an fitacce al'aura alƙur'ani na cewa kuzu zinatakum inda kulli masjidin duk sanda za ku je masallaci ko za ku yi sallah ku sanya tufafi masu tsarki masu kyau wanda za ku sutici al'aurarki da yawa malamai sun fassara azina da cewa sitirul aura saboda haka sallah ba ta inganta ga wanda yake da halin sucice al'aurarsa kuma da gangar bai sucice ta ba wannan ba shi da sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisansa shi ma abin da ya tabbatar kenan rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa ba sallah ba ta inganta sai an fitice al'aura a hadisai daban-daban akwai wanda Buhari da muslim suka ruwaito akwai wanda muslim ya kaɗaitu da ruwayarsa akwai na abu dawud da imamu nasa'i da ibn maja da dai sauran malaman hadisi don haka sufice al'aura wajibi ne al'auran namiji dukan ce akwai mugallaza akwai muhaffafa a lafazi irin na fukaha akwai al'aura mai zafi wanda ake tsananta buɗe ta ko ba a sallah ba ce akwai kuma mai ɗan sauƙi-sauƙi to duk wanda namiji ya yi sallah daga cibinsa zuwa gwiwarsa a buɗe da gangar ko wani sashi ƙasan cibinsa ko cinyoyinsa a buɗe da gangar wannan ba shi da sallah bal ma kamalar sallah annabi yana cewa kaddayanku ya yi sallah ba tare da ya sa wani abu a kafaɗarsa ba a hadisin Bukhari da Muslim. Inan da za ka yi sallah da wando, ka ja zuwa cibi, kuma ya sauka zuwa gwiwa, sallar ka ta yi, domin malamai suna cewa wancan hani na sahihul bukhari da muslim hani ne na hanci ko umarnin istihbabi in ka yi ta yi. amma da za ka yi sallah cibiyarka a waje ko cinyarka a waje kuma da gangar ba kuskure ba ba mantuwa ba ba rashin sani ba to wannan baka da sallah kai ka sake sallah amma bisa mantuwa ko kuskure Allah yana kau da kai barin waɗannan abubuwa shi ne malam ya ce ya zan tufan nan satirun ya fitici al'auran mai sallah a matsayinka na ɗa namiji min dir'in riga ce da, ko mai ɗauri ko mayaci ne hakika hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da tufa ɗaya mayafi amma sai ya ɗauro ya ɗaura a wuyarsa kaga ya sa wani abu a kafaɗarsa kenan don shi ne ya hani kada ka yi tsalla kafaɗarka a kwari ko kafaɗinka a kwari to sai ya layyana shi ya ɗaure shi a wuyarsa inan a bisa lalura addini ya san lalura in tufarka ba ta da yalwa za ka iya yin haka idan kuma riga ce ka saka ko da jallabiya ce ba ka da wani kifan sai wannan tsallaka ta yi amma kuma da shara'i malamai suna cewa kai ya zama shafshafan kafan da ke nuna jiki kai ya zama haka kuma kada ya zama yasif wato wanda zai nuna gaɓuɓɓa ma'ana an matse ɗinkin ta yanda komi na suraka yana fitowa wannan shi ma ba daidai ba ne sai dai fuka sun faɗaɗa bayani idan lalura ce to ba yadda za a yi ina lillaru rake a hakamun Ila ma wani da kamfai zai yi sallar saboda lalura ba yadda zai yi ba ta farko wani dalili mun bayani a nan sanda muke karanta littafin ahazari na malam abdurrahman idan za mu tuna cewa akwai lokacin laluran ma da za a yi tsalla kirkir kuma za a yi jam'i ma in za mu tuna idan lalura ta zo Allah ka kiyaye muka kare mu barin irin wannan lalura wannan ma zai hana ku jam'i ba sai dai ya za a yi jam'in wasu malamai suka ce sahu ɗaya za a yi liman ya shiga tsakiya kaga ba mai ganin wani in ba mai neman magana ba ba ba haka ba wasu suka ce sai a yi sallar a mai da juna makafi da liman da mamu jinsu rintsa idan ginansu har a yi sallar a gama saura kuma in an gama sallah kowa ya kare kai shi ba shi kenan ba ba kaga wannan a mataki na lalura ce ina kyautata za san har muka ce ko yanzu wannan zai yiwu eh zai yiwu muka ba da misalin waɗanda suka taso daga sakwata ne ko kebi za su nan haka waɗannan kidinafas ɗin suka tare su a hanya suka kwashe kayan su kaf kuma suka ce na jikinsu sai sun ba su mata da maza haka suka tuɓe dole suka yi zindir aka direba tun da dai ba su kashe ba su shiga da su jaji ba ai wata musibar ta ji wata aka direba ya jawo su a mota dukansu zindir matansu da mazansu har suka zo wani ƙauye direban ya ce to kowa ya zauna ni bari in je ƙauyen in koka halin da muke ciki ya shiga ƙauye mutane na gudu yana ku ba mahaukaci ba ne kunji-kunji tunda yana iwa aka fahimce shi daga nan aka kama shi ɗauki bayan bayani ya sa sutura aka kawo sutura aka je aka ba mata da maza suka saka kun ga ashe akwai yiwuwa sai dai mu ce la qaddara Allah kada Allah ya nuna mana wannan yanayi wannan kenan kaman yadda muka ce malam yace wadda'u alqamisu menene dur'u din ana nufin taguwa rigar da zaka sa ita ce akan kira ta addu'u kuma kada mu manta da karatuttukanmu na baya dole ne tufa ya zan yana da tsarki Allahumma sai lokacin lalura kuma yakan sami rashin tsarki ta hanyoyi daban-daban da mata sukan yi al'ada wani lokaci yakan shafi tufansu a hadisin aisha cewa ta yi annabi ya ce a kankare in ya bushe ta gani bayan an kankare kuma a wanke to ya zama mai tsarki saboda ba kowane tufa ne ake sawa a yi ibada da shi ba tana iya yiwuwa boli ya taba tufa ko najasa ya taba tufa kaga dole da sai an wanke balma ga mata masu shayarwa yana iya mace fitsari a tufa kai ma ana iya maka fitsari a tufa annabi ji ya bayyana mana hukunci irin wannan tufa in muka ji hadisansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi sauƙi ga waɗanda ba su soma cin abinci ba yaron da bai cin abinci sai nono aka ce ka iya yayyafa ruwa ma amma yarinya ya mace hadisi ya ce shi ka wanki ba za ka yi mashi arrashu ba sai dai ka yi mashi algaslu an gane ko kuma yana iya yiwuwa kai a kashin kanka mani ya shafi tifarka ko maziyi ko wajiyi kaga duka wannan yana bukatar ka tsarkake shi da dai sauran abubuwa masu kama da wannan to shi kanshi tufar bayan ya sutuce al'aura kuma ya cika wancan bayanai da muka yi kuma dole ya zan akwai tsarki sai dai da yawa mata wasu sukan sanyi timuwa ko rashin sani mai shayarwa kaga wata in ta ya yawa har yakan diga a gaban stufanta to shi wannan in ta wanke ta yi tsafta saboda karnin nono kuma ana son dama khuzuzi ta takum aka ce wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi ayyata a li zalika kamar yadda muka gabata in ta wanke ta kyauta amma da za ta yi sallah ba ta wanke ba sallan ta yayi domin nonon da ya fito a jikinta ba na jasa ba ce inda na jasa ne da ba a ce dan ya sha ba kuma da ba a halasta ma miji ya sha nonon matarsa ba idan yana da bukata ita kuma ba ta yi masa rowa ba an gane ko don haka ba najasa ba ce wannan babu komai da sauran abubuwa wanda za mu iya mai tunanin samirin kolin ɗin shi wanda muka ambata baya wa yukrahu an yusalliya bi saudin laysa ala aktafihi minhu shay'un makaruhi ne mutum yayi sallah da tafa. guda ɗaya ya rufe ciki zuwa ƙasa misali sawa'an wando ne ya ja sama ko zani ne ya ɗaura ba tare da ya sa wani abu na tufa ko da ci ne wanda ya zaga kafadarsa ko ya rufe kafadarsa ba sai sa muka ce a wancan hadisi na imamu muslim lokacin da annabi zai tsalla da izar ko rida sai ya layyale shi ya tsaura a wuya haga wani abu dai ya kewaya ta kafadarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in an sallar sallar ta yi to akwai zamani Allah ya kawo mu musamman samari masu sabulanci sai ka ga mutum ya sa yar t-shirt da kaɗan ta wuce cibi ta ɗan sauka a kogu turis sannan kuma wandan yi nan dai sai a hankali wani in yi sujada mai kyau sai ka ga wancan ya zame kana ganin rariyar mazaunan shi kaga wannan sallan shi bata sallan shi bata domin ya san bai sa tufan arziki ba danganci ne ta haka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwa Allah ka kare mana sallar mu fa in fa'ala idan mutum ya yi sallah ba tare da wani abu a kafaɗarsa ba amma ya rufe al'aurarsa lamye id ba zai mai da sallah ba sallah ta yi amma ya tauye daraja da ladan sallarsa domin ba na tsammanin in ma tana son ka jarraba ne ba na tsammanin za ka je inda ake ganin mutuncinka da wannan kalan shigar hmm? kila ba ma inda ake ganin mutuncin ka ba in kana takaman kana daki ne ka ji nauyin saka rigan ka yi da wando kawai ya ta fito ka je kasuwa da wannan shigan kaga da wahala kaga fito ka je wajen aikinka da wannan shigan kaga da wahala in aka gani sai a dinga subhanallahi wasu sai su tunanin wasu notoci ne suka kunce ai ba maganin zafi za a yi tunani ba duk zafi mutum bai fitowa daga eh, ya zare ba eh, ya zare abinda za a yi tunani nan. to ashe idan habba za ka iya shiga cikin jama'a da wannan shiga ba to ya za ka yi munajati lillahi rabbil na da wannan shiga muna fatan za a kiyaye wannan abin da ya shafi namiji kenan ita kuma mace fa دانات وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرء الحسيق السادب الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنأ به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل نعم ما لم يشف أقل ما يجزئ المرأة mafi karancin kasar da mace za ta sa ta yi sallah ya inganta ya wadatar da ita minan libas da tufafin da mata ke sawa. Kisala mafi karancin abin da za ta yi tsalla da shi sallar ta yayi haddu'u ta sanya riga alhassif mai kauri cikin ɗaiɗe, nan Allah zai la ya sifu wa la ya shifu. ba wanda zai kama ta ram gabubanta ya bayyana ba ba kuma wanda zai nuna launin fatan jikinta ba ba kuma mai huje-huje wanda akan ce ɗanɗarinka tsirara ba ya sai an kiyayi irin waɗannan nau'i na tufafi bal riga ce zabgegiya mai kauri mai bulumbulum mai faɗi kenan asabib wanda ta saƙu ba shara-sharan saƙa ba allazi yastun zuhura qadamaiha kuma rigar ta sauka ƙasa ta rufe ne bayan duga bikinta. wanda ta yi sallah kafarta a waje ba da sallah inda gangar ta inda sin wanda ta yi bisa kuskure ko bisa mantuwa ko wani dalili ya buɗe mata ƙafar wannan rigar doguwa har ƙasa wanda ta sauka zulum bai ishe ta ba domin aka sa riga ko kai na waje sai ce wa himarin ka samu wani adiko ko hijabi ta taƙannaku ƙudihi wanda za ta rufe kanta da wuyar ta kai ya bayyana yawa idan kamar malam yana ce mana Walmar walmar'atu kulluha awratu duk mace jikinta al'aura ce in ka ɗebe fuskanta da tafukanta fuska da tafuka saboda haka ga mata ya fi tsanani kuma tsakacinsu ya fi yawa da yawa mata suna tsalla kafafuwansu a waje wannan kuskure ne babba dole ta rufe kafarta kuma idan har abin zai mata nauyi tana iya sa safa ta iya sa safa kuma bayan hijabi da suturin da ke jikinta zanin da ta ɗaura ta tsaye shi ƙasa-ƙasa taimakon ta ɗaura sama ta dawo da shi ƙugu zai zuba ƙasa zai zuba ƙasa sannan ta yi sallah da shi wannan wajibi ne ga ya mace ita mace gaba ɗayanta al'aura ce in ka ɗebe fuskanta da tafin hannunta muka dubi sahihin hadisi na asma'u ya ga sayyidina abubakar ɗan uwa ga nana aisha Allah ta'ala ya ƙara masu yadda cika ta zama budurwa wata rana ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ɗan uwarta kenan Aisha annabi ya ga shiganta bai yi ba ya kira ta ya ce ke asma'u idan mace ta kai misalin yadda kika kai to ba ya halatta a ga wani abu a jikinta illa haza wa haza ya nuna fuskan shi da tatin hannun shi saboda haka mata sai a kula musamman wajen ibadar sallah a tabbatar an samu tufa mai yalwa mai kauri wanda zai rufe diga-digi sannan sama a sa hijabi wannan shine abin da Allah ya wajabta ga ya mace in za ta yi tsalla wato ba shi rubika fai arba. kuma tafukanta shimfiɗa su a ƙasa su jude a lokacin da ta yi sujjada misalar rajuli kamar yadda namiji yake yi me yasa aka ce ta shimfiɗa tafukarta a ƙasa domin kada kalman a rufe tsawu a rufe jiki a yi zaton ba zai shafi ƙasa ba tafukanta a'a saboda hadisin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa umirtu an asjida ala sab'ati a'dha'in an umarce ni na yi sujjada a kan gaɓuɓɓa guda bakwai sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna goshinsa da hancinsa ana ɗauka gaba ɗaya ne domin duka fuska ya haɗa su don haka wanda ya yi sujjada da goshi ya ɗaga hanci bai yi sujjadan da Allah ya ce ba wanda ya nana hanci ya ɗage goshi bai yi sujadan da Allah ya ce ba sai ka makka na goshinka da hancinka a turbaya. ka ce Allah ni ba kowa ba ne da ta fi daraja wanda mutane ke ganin mutuncinta ga shi ina burga ta a ƙasa a gabanka domin in nuna isa ba kai ne ka isa ba kowa ba ne a gabanka kaskantacce ne kai ne kake da ɗaukaka da buwaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da tafukan hannu guda biyu ɗaya na dama ɗaya na hagu in ka haɗa da wancan sun zama uku sai ya ce da guyoyi guda biyu dole ka makana su suma a ƙasa guyonka duka ya ɗamfaru da ƙasa in ka haɗa su kaga sun zama biyar gwiwan dama da gwiwan hagu da wancan da muka ambata kaga sun zama ne ne biyar sannan kuma cikin yatsunka su ne kadamai ne ka tabbatar da cewa yatsunka biyu duka ka sa su a ƙasa na daman da na hagu guda biyar cin duka zuba su a ƙasa kuma ka lankwasa su sun huskanci gabas domin wani yakan shimfiɗa ce a ƙasa bayan ƙafansa wani yake shimfiɗawa cin ya yi sujjada kuskure ne ba ka yi sujjadan da annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam wani kuma sai ya ɗauki bayan ƙafarsa guda ɗaya ya sa a tafin ƙafarsa guda ɗaya ya yi sujjada da ƙafa ɗaya kenan kaga ba ka yi sujjada irin ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ta san sujjada dole ne a sallah idan sujjada ɗaya ba ta yi ba baka da sallah don haka abin yana da haɗari, sai mu gyara kuma an fi so abin da ake so ka haɗa kafafuwan ne ba ka buɗa su ba lokacin da ka yi sujjada ka haɗa su haka sai kan kafafuwan ka lankwashe su duk su fuskanci ina gabas wannan ita ce sujjadar da ake so yasa ya ce mace ma za ta shimfiɗa yatsunta su kuma yatsu lokacin gada shimfiɗa su za ka yi gaba ɗayan su haka su huskanci ƙibila su ma shimfiɗa su a ƙasa ras Allah ka sa mun dace a wannan ne ƙarshen wannan babi wanda malam ya kira shi babu taharatil ma'i wa sawbi wal na kara da cewa ne ko inda za ku tuna domin abu uku ne malamai suke fari tufanka ya zan tsab wajen da za ka yi sallah tsab-tsab kama ya zan babu najasa inda fitsari ba ka yi tsarki ba ka yi alola ka yi kawai a ka yi tsarkin ka yi komai ka yi alolan sai yaro ya ɗan shafe ka da fitsarin shi ya ɗan tsulla maka wa har yanzu sai ka koma ka wanke jikin nan naka ko a kafa ne kuma ko ka taka najasa kaga kafar ka ka taka najasar da ita sai ka koma ka wanke kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ɗayan ku ya zo masallaci kafansa akwai faɗi to ya duba kafin ya shiga in ya gane jasa ya je ya goggoge kai ya shiga ya sallah da na jasa a babi na gaba babi na hudu kamar yadda muke gani malam ya kira shi babu sifatil wudu'i wa masnunihi wa mafrudihi wa zikrul listinja'i wal jima'a. wato wannan babin zai mana bayani a cikin alola ya ake alola wannan babin zai mana bayani domin da yawa wasu na alola ne kawai sun kwaikwaya a wajen sauran mutane da suka gani to kuma ba dole bane wanda ka kwaikwaya a gunsa ya zan malamin da ya san yadda ake alola kila shi ma ya kwaikwaya ne a gidansu ba tare da ilimi ba to dole ne kamar yadda muka yi hadari a ciki aka karanta da mu wala ya fillu lahu an ya fa'ala fila, hatta ya alama hukumar lahifi to alola na ciki abinda zai ba mu sha'awa su sahabbai har tara mutane suke suna koya masu alolar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin sahihul buhari kitabul wudu'i wata ranar sayyidina usman bin affan khalifa na uku Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cikin jama'a ya tara su yace bari in muku alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi alwalar kila in mun zo cikin bayanin malam masu fanta yadda ya yi bayan ya gama alwalan sai ce wannan shi ne kwatankwacin alolar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka na ga yayi da ya yi ya gama kuma sai ya ce man tawadda ana hawa wudu'i hara kuma salla raka a taini la yi hajjita nafsahu gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda yayi sallah kwatankwacin alolan nan nawa sannan yayi sallah raka'a biyu ya mai da hankalinsa ga abin da yake yi ya tazarru'i da hushu'i zuciyarsa bata zanta masa wani abu daban ba a san shaidan ya fi nasara a lokacin sai a rinka gaya maka in ka gama fa za ku yi taro ko kuma a yau ne fa alkawalin nan zai cika a wani abu mai kama da wannan to idan har zuciyarka ta wofin ta barin tunanin wani abu sai sallah to in ka gama an gafata maka zunubanka da suka gabata Allah ka yace mana za a ba mu sukan alolan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin wannan babi na hudu sannan za a ba mu bayanan sunnoni na alola za a yi mana bayanin abubuwa na farali na alola sannan a cikin badin akwai wani abu da ake ce ma allistin ja ne tsarki tabarwa za a nuna mana yadda ake tabarwa ka yi goli ya za ka tabarwa ka yi najasa ya za ka tabarwa duk za a koya mana a wannan bari ka san addini ba wasa ba ne yawa hatta ba haya ya yi bayanin shi don haka in ka ga wani abu aka ce addini ne ka neme shi ko da a littattafan nan ne ba ka samu malamin da ya kawo babin shi ba to sai ka san ba addini ba ne inda dai tsari ma an mana bayanin yadda ake yi da hukunce-hukuncensa ba haya wanda ba wanda yake so ya kwana kusa da shi an mana bayanin yanda ake yin shi da hukunce-hukuncensa inda za mu tuna lokacin da muke karanta iziya babinsa akalla adab ɗin shi mun kawo wajen goma sha hudu kaza ake so ka yi kaza ake so ka yi in ka je yin najasa in ka gama ga abin da ake so ka yi ga abin da ake so ka yi sai da muka kawo wajen goma sha hudu a banɗaki kawai to akwai wani abin da shari'a ba ta yi magana ba ne da za ka yi tufa ka je ka kama ruwa Allah kawai ke za ka bayi ne ce wallah zan taɓa ruwa ne na yi tufa <laughs> a san ya dini in ba an koya maka ba inda hankalinka za ka yi hukunci za ka yi ta tabargaza Allah ya tsawaki. Wallis jima'ar. sannan akwai wani abu na tsarki da hoge katanga ko ko bango shi ma za a koya mana yadda ake yi akwai abubuwan da ba a yadda ka yi da su ba ko dai shari'a ta hana tun usuli ba ta ɗauke su abubuwa masu tsarkin da za su tsarkake najasa ba ko kuma don kiwon lafiyarka ka je ka samu kwalba ka ce za ka ba ruwa za ka yi tsarki da shi da da kwalba ko da takalkajiya eh ka ja ma kanka kai ka ja shari'a ba ta ce maka ba misali malam ya ce wa laisar listin ja'u mimma ya ji bu ayyu salabi hilwudu ulafi sananin wudu'i wa lafi fa'a'iri sai soma da istin ja'i wato kamarwa ko tabarwa ko tsanki domin shi ne farko kacin alola komin iya alolarka ka yi fitsari ba ka yi tsarki ba ka zo ka yi sunan alolanka ka wanke ga ƙuɓɓa ya eh, ka wanke ƙurar da ka taka wani abu mai kama da haka balantana kuma ka je ka yi ga'idi ka zo ka yi alola ba ka wanke ba ba ka yi tsarki ba kaga kai hawa ni ma sai an ji kai ma ba mamaki a ji zarni to shi istinja'i ba abu ne wanda ya waje ba a sadar da shi da alola ba me yake nufi ba wai in za ka taɓa ruwa ka yi fitsari ko ka yi ba haya za ka wanke dole da zaran kawon ko ka zo kai alola a ba ce haka ba ba ce sai an yi haka ba ka iya bambanta zamaninsu Ta je ka yi ba haya bayan awa biyu ko uku ka zo ka yi alola ya yi ka yi fitsari ka yi tsarki bayan awa hudu ka zo ka yi alola ya yi a ce da ka yi alola da ka yi tsarki sai ka zo ka yi alola ba ko ba za ka yi tsalla ba shi ne sharaɗin ba wannan a musulunci kamar yadda yake ba a sharɗanta zamani ba kuma ba a sharɗanta makani ba ka iya tsarki a zariya ka yi alola a kaduna ah, an gane ko ba komai ba ce sai inda ka yi tsarki za ka yi alola ba a'a inda ta kama kana iyawa kuma kana iya bambanta lokacinsu domin su na sharaƙi ne sharaƙin ingancin alola sai an yi tsarki in ya waje ba ba sharaƙi ne na haɗuwansu a lokaci ɗaya ba kuma in an haɗa sun ba laifi ba ne an fahimta ba sharaƙi ne na a su a waje ɗaya ba kuma in an yi a waje ɗayan ba laifi ba ne ina fatan an gane shi ne yake nufin wa laisan listin ja'u ma ya ji ba ayyun salabihin wado'u taɓa ruwa ko yin tsarki ba abu ne da aka wajabta sai ka sadar da shi da alola ba lafi sunan alwudu'i domin shi taɓa ruwa ba shi cikin sunonin alola wala fi fara'idihi kuma ba shi cikin farlan alola balantana ka ce an samu adamul muwalat a'a shi shi zaman shi yake yi shi shara'i ne shi kuma kullum kamar yadda na ta faɗa a nan in an ce shara'i ne kaza to za ka samu harijin ne daga abin da aka ce shara'in ne ba su da alaƙa a aiki da dangantaka sai dai shi aikin da aka sharɗanta sai da kaza ba zai inganta ba sai wancan sharaɗin ya cika an an gane nufi nan yanzu alola muke magana sai muka ce ba shi da alaƙan da sai ka haɗa shi da alola tsarkin to amma kuma ingantan alola cikin sharaɗinsa sai da tsarki ina fata an fahimta kaga shi zaman kansa yake yi sharadin in baka sai ka zo zan ɗauko in ka maka gida ba sarautar ta yi yawa misali sharadi sai ka zo ka ka mun ka ka'a ba ka so ne bai so shi ke bi ina fata an fahimta sharadi kenan da nasa mai san zakata sai ya zo gida misali kawai na yi kan je yin ga mutane tunjim an gane ai Allah ya sa mu dace ya ji wai za a zo a zo ma yi musafa ai shi ma abu ne mai kyau Allah ka dace da mu Allah ka wadata mu da halarta ba mu ikon yin zakkan. Ah, haka nan misali in ka ɗauki sallah eh? ita ma sharaɗi ne ba ta inganta sai da alola to dole in kai alola yanzu sai kai sallah a wajen kuma sai kai sallah a daidai lokacin da kai alola awo suna ce dai ka yi ba ka yi ba ba komi kana iya alola bayan awa uku ko hudu matukan ba abin da ya bata alolan ka yi mene sallarka da ita amali ne ko na fila amma duk iya sallarka kuma duk tsarkin da ke jikinka da ke tufanka da wajen sallaka, idan ka yi ba a lola Sallaka ta yi baka cika sharaɗi ba don haka baka samu abin da kake nema ba abin da ka yi bai inganta ba balma inda gangan ka yi da nuna isa ai mun karanta a hadari wa man salla bi ghairi wudu'in muta'ammida yace fa huwa kafirun wal iyaz billahi sai da yace wal billahi wanda ya yi tsalla ba da alola ba da gangan suke wannan kafiri ne ke Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu domin me Allah a da nassin alkur'ani ya ce a yi alola to ya karyata ya ce ko ba alola ba a iya yi kaga ya yi haddi gawa rabbul alami Allah ya kiyaye mu فهو من zawalin إيجاب زوال النجاسة به yana cikin layi na akau da najasa ne ta hanyar yin tsarkin shi ne bihi mana ta hanyar yin tsarkin a gusar da najasa a yi samu sukuni yanzu duk mai hankalin da yake da hankali idan ya tsari bai tsarki ba duk sai ya tsargu sai ya tsargu amma irin su musta angulu shi in ya zage zid na wandon shi ko ya kwance mazagi ya yi ca ya biya gama caɗin kawai sai ya yarba a wando ya maida ya zage zid ɗin shi sauran kuma abin da ya gama ɗigewa a nan shi bai san wani abu da ake ce ma asfaltu wannan taro ba balantana kuma ya sa ruwa ko kuma bai san ya sa ruwa ba balantana asfaltu wannan taro. kun gani ko to malam ya ci gaba da cewa aubin Listi Jima'a, ko kuma ya kau da wannan ƙazanta babi ne na kau da wannan ƙazanta ta hanyar Listi Jima'a. wato tsarkin toge in muka zo kan shi ma ƙara bayani da Allah yi salli ya bi hafi da sabihi domin kada ya yi sallah da wannan najasa a gangan jikinsa kun ga abin da muka faɗi kenan ƙarfi uku ne kifa bukwara albajin ويجذب فعل matsarki ba kaman sallah ba malam ya ce ko ba kai ninya ba in ka wanke ya fita ya yi idan eh, da za ka kulla fitsari sai kuma ka fada kai fundun-fundun sai ka fita to ya yi wannan fundun-fundun da ka yi aika wanke ka, ina fatan an fahimta akasin da wankan janaba za ka yi kada sai da niyya da janaba za ta sami mutum sai ya fada ruwa ya iyo duk jikin shi zai jike har fatan kansa da gashin ai amma rashin niyya ya hana a ce kayi wankan janaba amma da za ka yi niyya janaba ta same ka sai ka shiga shirafi kai fundun-fundun ka fito ka niyyan wankan janaba wankan ya yi ina fatan an fahimta so amma abin da ya shafi tsarki in dai ka yi ko ba niyya tsarki ya yi haka zalika gasul na najisi aka nan wanke tufa mai najasa shi ma ko da niyya ko ba niyya ya yi an fahimta haka nan kauda ƙazanta a wajen sallah in ya najasu ko da niyya ko ba niyya ya yi misali ai kaga an tsullafi tsari a waje akwai hanyoyi na gaggawa wanda za a iya mai da wajen mai tsafta nan take a yi sallah akwai kuma hanyoyi wanda yake dogon zango na gaggawa a ɗebo guga guda a zuba a wajen to ana iya hawa gun ko ba shimfiɗa nan take a yi sallah inda taɓon ba zai dami mutum ba misali saboda hadisin wannan mutumin ƙauyen da ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya same shi yana mene tare da sahabbai ana darasi shi kuma da shigowansa sai tsaye kawai sai ya je kusurwan masallaci kamar nan ana karatu can kusurwa sai ya koma ya kwance wando ya shiga tsallace tsari sahabbai suka shiga mashi tsawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi ya gama fitsarin shi tsab bayan ya gama fitsari manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce da sahabbai ku ɗebo guga ɗaya ku zuba a fitsarinsa ba ke a ɗebo guga ɗaya a zuba shi ya fitsarin su aka sa su yi aikin saboda ba su bi hanyar da ya dace ta nasiha ba ashe in za ka yi ma mutum nasiha ba zanzare mashi ido za ka yi ba ba ba shi tsoro za ka yi ba ba zage shi za ka yi ko lakanta shi ba lallashinsa za ka yi ya sa annabi ya hana su ku daina mashi tsawa da ya gama fitsarin shi ya kintsa ya zo ya zauna sai annabi ya ce to ku kuma ku ɗebo ruwa guga guda ku zuba yake nan ya yi zama mai tsarki shi ne muhallin shahid ɗin ba amma muke son mu dawo ba saboda kowa ya sani an gane ko to za a iya tsarkake shi a nan take kuma ana iya barin shi dogon zango Shi shine rana ta buge shi ko daɗewa ya sa ƙasa ta shanye tsarin, ya zama kamar ma ba a taba shi tsari a wajen ba shi ma wannan ya zama mai tsarki za a iya ci gaba da ibada a kai insha Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a sa wani abu mai kauri wanda ba zai naso ba shi ma ana iya ibada a kan insha Allah za mu dakata a nan muna fatan Allah ya datar da mu a abin da muka yi ya sa ya zan mai amfani da mu duniya da kiyama ya yace mana zunubanmu ya gafarta mana laifukanmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين وعليكم السلام ورحمة الله نعم